radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin daga farko har zuwa karshen sa. To ga irin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu da farko da kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin bayan sa sai mu kawo muku shirin na labaran wasanni. daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin mu na karshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fata masu saurara sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 4 ga watan Oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan Oktoba shekara ta 1957 kwararru a tarayyar soviet suka harba tauraron dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da haka kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zagaye duniya har so 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron ƙasa har ila yau sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗin santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radiyo. masu ware ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haifi albakari a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki a lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar juyin mulki a shekara ta 1969 sannan ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa a iraki ya ci gaba da shugabancin ƙasar har zuwa shekara ta 1979 lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga shugabancin ƙasar shi ma saddam ɗin ya naɗa kansa a matsayin shugaban iraki a lokacin ahmad hassan bakari ya mutu a shekara ta 1982 yana ɗan shekaru 68 a duniya a lokacin da yake cikin ɗaurin talala da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan oktoban shekara ta 1830 ƙasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa da farko dai ƙasar belgium ta fada ƙarƙashin ikon turawan austria ne a farkon karni na 18 miladiya sannan a ƙarshen karnin ne turawan faransa suka mamaye ƙasar sai kuma bayan faduwar sarki napoleon na kasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta 1815 kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama kasa guda amma kasantuwar suna da bambancin masabobi na ɗarikokin kiristanci wato katolika da kuma protestant haɗakar su ba jima ba inda kowannensu ya kafa gwamnati mai cin gishin kai kasar belgium tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu sannan tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarin duniya tare da tahir amin ga labaran duniyan da farko ga su. ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta ce shigo da makamashi da ta yi da ƙasar iran mataki ne na farko akwai wasu da dama da take da su a kasar yemen kuma jirgin ruwa dauki da iskar gas ya isa birnin hudaida bayan tsare shi na kwanaki 82 sai kuma najeriya inda likitoci masu yajin aiki suka ba da sanarwar cewa za su koma ayyukansu a ranar laraba yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'in kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa shigo da makamashi wanda kungiyar ta yi daga kasar iran ɗaya ne daga cikin matakan da kungiyar ta ɗauka don fitar da kasar daga ɗimbin matsalolin da take fama da su shugaban majalisar koli ta kungiyar said hashim safiuddin ya bayyana haka a jiya da yamma a wani taron da ya halatta a garin bintage bail daga kudancin kasar safiuddin ya kara da cewa ya san cewa mutanen kasar lebanon suna jin tsoron manya-manyan kasashen duniya amma shigo da makamashin da kungiyar ta yi da kasar iran ya bayyana gazawar haramci kasar isra'ila wajen hana makamashin isa kasar lebanon daga kasar iran ya kuma kara da cewa duk wani zaɓin da ƙasar lebanon za ta yi ba ta nuna ɗiyauci ba miƙa kai ne ga buƙatun haramci ƙasar isra'ila a yankin don haka banda shigo da makamashi daga ƙasar iran akwai wasu shirye-shirye wanda kungiyar take da su don tabbatar da diyaucin kasar lebanon da kuma fidda al'umman kasar daga mummunan halin da suka fada ciki daga ƙarshe jirgin ruwa ɗauke da iskar gas na dafa abinci ya isa tashar jiragen ruwa na hudaida a ƙasar yemen bayan da saudiya da ƙawayenta suka tsare shi na kwanaki 82 a cikin tekun maliya kamfanin dillacin labaran saba na ƙasar yemen ya nakalto shugaban kamfanin iskar gas na ƙasar ta yemen ali ma'asar yana faɗar haka safiyar yau litinin ya kuma ƙara da cewa jirgin wanda yake ɗauke da iskar gas mai nauyin ton 8473 ya isa tashar jiragen ruwa na hudaida bayan tsare shi na kwanaki 82 wanda sojojin kawance karkashin jagorancin saudiya suka yi banda haka labarin ya kara da cewa kafin haka sojojin kawancin na saudiya sun tsare wani jirgi dauke da makamashi mai nauyin ton 27 labarin ya kara da cewa halin yanzu ma jiragen ruwa dauke da makamashi uku ne suke tsare a hannun sojojin ƙawancen na saudiya wannan duk tare da cewa jiragen suna ɗauke da takaddun shaida daga majalisar ɗinkin duniya na su isar da makamashin zuwa ƙasar yemen a najeriya kuma ƙungiyar likitoci ta the nigerian association of resident doctors wato nard a takaice ta ba sanarwar cewa ta dakatar da yajin aikin da take yi kuma likitoci 'ya'yan ƙungiyar za su koma bakin ayyukansu daga ranar laraba ga wato 6 ga watan oktoba da muke ciki jaridar daily post ta najeriya ta nakalto godiya ishaya shugaban ƙungiyar likitocin yana faɗar haka safiyar yau litinin ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta dakatar da yajin aikin ne bayan wata zama da suka gudanar tare da bangaren gwamnati a jiya lahadi inda a taron gwamnati ta dauki alkawalin za ta aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma da ita a ranar 21 ga watan agustan da ya gabata ishaya ya kara da cewa yajin aikin da suka yi ya sami ci gaba don haka sun ga ya kamata su kawo karshen yajin aikin daga ranar laraba mai zuwa da fatan bangaren gwamnati za ta cika alkawalin da ta dauka don hana likitocin sake komawa yajin aiki aiki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran har ila a taron najeriya ministan shari'a kasar wato abubakar malami ya buƙaci makiyaya wa'anda aka hana su kiwo a kudancin kasar da su nemi haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan najeriya idan sun ji cewa an zalunce su dr umar gwandu mai magana da yawun ministan ne ya bayyana haka a lokacin da yake hira da jaridar punch a jiya lahadi gwandu ya kara da cewa fulani makiyaya suna da damar shigar da kara a gaban kotunan kasar don neman haƙƙinsu na zuwa inda suka ga dama da dabbobinsu a duk faɗin ƙasar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar gandu ya bayyana haka ne a lokacin da yake mai da martani kan dokar da wasu jihohin kudancin najeriya suka rattabawa hannu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wacce ta hana kiwo a filin allah jihohin da suka kafa dokar hana kiwon dai sun hada da lagos ondo oyo osun ikiti abia bayelsa rivers akwa ibom inigo delta da kuma ogun a bangaren wasanni kuma kamfanin kayayyakin wasanni nike ya ba da sanarwar cewa zai dakatar da sayarwa shaguna da suke sayar da kayansa a cikin haramci kasar isra'ila tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramci kasar isra'ila ce ta ba da wannan labarin a jiya lahadi ta kuma kara da cewa kamfanin nike ya ce nan ba da dadewa ba zai yanke ko zai dakatar da sayarwa haramci kasar isra'ila kayakin da yake yi labarin ya kara da cewa har yanzu kamfanin bai bayyana dalilansa na dakatar da sayarwa hanci kasar isra'ila kayakin da yake yi ba amma mai yiwuwa hakan zai kasance don tallafa al'ummar falastinu wacce yahudan isra'ila take zalunta kamfanin nike da mallakin ƙasar amurka ne kuma kafin ya ɗau wannan matakin ya dakatar da sayarwa ƙasar iran kayakin da yake yi saboda matsin lamba daga gwamnatin ƙasar amurka da ta shuɗe masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To labaran duniya kenan kuwa saurara wanda Tahir Amin ya fassara kuma ya karanto. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shine na labaran wasanni. Labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shin yanda a cikin mai kawo muku labaran da su shafi wasannin da aka buga a kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Ta fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara kasashen nahiyar afirka bayan mutu da aka je na dan wani lokaci yanzu aka an dawo bakin aiki domin cigaba da wasan tanka iri da ake bugawa a gasar kwallon kafa cin kofin duniya wanda kasar Qatar ta dauki bakunci a shekara mai zuwa za a cigaba da karawar a ranar 6 ga watan Oktoban da muke ciki kuma a kammala zuwa ranar 9 ga wannan watan wasan farko za a buga shi ne tsakanin kasashen Sudan da Gini sai kuma Morocco da Gini Bisau yayin da kasar Kadir kuma ta ke cireni da kasar Liberia ita kuwa kasar Congo za ta kara da kasar Madagascar yayin Tanzania ta kara da Benin sai Equatorial gini ta kara da kasar Zambia ita kuwa Najeriya za ta buga yana da kasar Afirka ta tsakiya inda kasar Rwanda za ta buga da kasar Uganda kasar tunisia kuwa ta ke reni da kasar mauritania yayin da kasar mali za ta buga kasar kenya ita kuwa malawi za ta buga ne da kasar ivory coast sai kuma kasar kamaru inda ta buga da kasar mozambique yayin da angola kuma ta buga da kasar gabon kasar algeria za ta ke cire da makwabciyarta kasar niger kasar djibouti za ta cire rai tsakaninta da kasar burkina faso ita ko masar ta da libya habashar afirka ta kudu sai kasar ghana da zimbabwe yayin da togo ta kara da kasar congo ita kuwa kasar senegal za ta kara ne da kasar namibia to wannan shine kaɗan daga cikin wasan da za a buga a waɗannan ranaku guda uku na neman gurbi a gasar ƙwallon kafin cin kofin duniya wanda ƙasar ƙasa gabagunci ciyar afirka za a fara gasar gaggawar mari a najeriya masu shirya wata sabuwar gasa da za a fara a karon farko a najeriya sun ce za a fara gasar mare-mare cikin watan oktoba nan da muke ciki a najeriya babban daraktan kafanin tsara wasannin na tkk sport abdulrahman orosanya ya bayyana haka a ranar juma'a ta gabata a birnin ikon najeriya ya ce ba dai sa ranar da za a fara ba amma dai cin watan oktoba za a fara kuma a cikin disamba za a yi wasannin karshe na cin kofin orosanya ya ce an kirkiro wannan wasan daddan lamari din ne daga kasar rasha amma kasar amurka da gashen turai su suka zamantar da ita ta koma kamar haka a yanzu ana gwada wannan gasa a kasar rasha amurka birtaniya poland da kasar afirka ta kudu za a tsara gasar mataki-mataki ne a ka'ida ba za a kwara wa abokin gasa mari ba a cikin wannan tsari na wannan gasa a cikin ido ko kuma a mari mutum a muƙamuƙi ko a kan kunne kuma tu kaɗai za a rika fallawa mari da tafin hannu ana yin galaba ne idan an gaurawa mutum mari ya kife ƙasa ko kuma ya nuna an fi ƙarfinsa idan gwanaye biyu suka nuna dauriya ko jarunta kuwa kuma alƙalin wasa ne zai yanke hukuncin yanzu kuma mu ya da zango a yankin asiya inda za ku cewa an zaɓi gilare nizami nazimi a matsayin alkaliyar wasar fustal ko kuma ƙwallon kafa da ake yi a cikin rufi don alkalancin gasar a wasannin fifa na 2021 kuma ita ce alkaliya ta hudu wacce hukumar ta fifa ta zaɓa don yin wannan aikin a wannan shekara daga ƙasar iran kamfanin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kafin haka nazami ta yi alkalanci a wasannin maza na fustal wanda aka gudana a garin sharja na kasar don larabawa wato uae a cikin watan mayun da ya gabata dan wasan kokowa na kasar iran hassan yazdani ya zama zakara bayan da ya kada abokin kara karawarsa na kasar amurka mai suna tailo a ajin masu nauyi na kilogiram 86 a gasar kokowa ta duniya da ake gudanarwa a birnin oslo shi ma amir hussein zari ya kada abokin karawarsa na kasar kazakhstan a kokorar da suka yi yan wasan kwallon tebur wato tennis na kasar iran sun zama zakaru a gasar zakarun kashin yammacin asiya sun samu wannan nasara ce bayan da suka kada abokan karawarsu a gasar da suka yi a kasar jordan da kuma na kazakhstan wannan nasarar tana zuwa ne bayan da 'yan wasan kwallon tebur na kasar iran 'yan shekaru goma sha biyu da haihuwa suka zamo zakaru a gasar da aka gudanar a ranar juma'a ta gabata yanzu kuma bari mu kamo kaɗan daga cikin shirye-shiryen da ake yi na gasar ƙwallon kafa na cin kofin zakaru na ƙasar iran wanda za a fara a ranar ashirin ga watan mihir da muke ciki a nan ƙasar iran kuma za a fara wasannin ne tsakanin pekan da kuma nafta masu suleiman sai kuma fadide mashad takara da aluminium arak san'at nafta abadan takara da zubahan yayin da fula za ta kara da Persepolis sai kuma Istiklal ta kara da Havadar. yanzu mu rufe shirin namu a nahiyar turai inda za ku cewa karim banzema ya kafa sabon tarihi a real madrid dan kwallon tawagar faransa karim banzema ya zama na hudu a jerin waɗanda ke kan gaba a cewa real madrid kwallaye a tarihi bayan da a ranar raba ta gabata real madrid ta doke real maloka da ci shida daya wasan la liga karawa na mako shida da suka yi inda banzema ya ci kwallaye guda biyu kuma na 200 jimilla da ya saka a raga a gasar ta league ta spaniya hakan ne sa ya fi sahun 'yan wasa irin su cristiano ronaldo da raul gonzalez da kuma di stamfano a jerin waɗanda ke kan gaba wajen ciwa real madrid kwallaye a babbar gasar spaniya ya zo yanzu dan kwallon faransa banzema shine ke kan ganiya a bana bayan da ya zura kwallaye takwas a raga a gasar la liga shine kan gaba a takarar kyautar takalmin zinariya a halin yanzu a karan farko an ci kungiyar kwallon kafa ta real madrid a gasar la liga ta bana espanyol ta doke real madrid da ci biyu da ɗaya kuma a wasa makon na takwas na gasar la liga da suka fafata a ranar lahadi da ta gabata Dole Thomas ne ya fara cin Espanyol kwallo a minti 17 da fara wasan sannan Alex Vidal ya kara ta biyu a zagaye na biyu. Real ta rama kwallo ɗaya ne ta hannun Karim Benzema saura minti tara a tashi daga wasan. kawai yanzu dan wasan tawagar Faransa ya ci kwallo goma a kakar bana kenan. Ya fara bugawa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid gasar La Liga a ranar 29 ga watan Agusta na shekara ta 2009. wanda kawo yanzu ya yi karawa 389 a babbar gasar sifaniya da cin kwallaye da yawa a kowace kaka goma sha uku da ya buga a kungiyar. Thomas da yake lokacin da aka ɗiba shirin ya kawo jiki bari in jalin zamun shirin a nan. sai a biyo a makon gobe domin jin daukan sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dubu shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen da muke watsawa a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To ma saurare shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da hata masu saurare za su karkaɗe kunnuwansu domin jin cikin shirin. Ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su ji shirin sai dai a yau shirin namu ya ta muku fitaccen waƙin na ƙasar Iran ɗin nan ne mai suna Maisam Ibrahimi domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi haka ban ja kuɗa in bashi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya. چشم تو بسه برام یه ثانیه دیگه میمونی تو خاطره هام تو مثل زندگی خوبی برام از تو نفس میخوام یه ثانیه نباشی تو جلو چشم غمه یه ثانیه که همه زندگی آدمه همه یه عمر اگه باشی کنه من میمیرم یه ثانیه یه دفعه دست تو رو میگیرم از میشه تو که جایی نمیرم gaishe ka Maisam Ibrahimi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani kujemin su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye mu a shafi mu na yar gizo wato www.cb1.ng. رسید و از to duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin namu na rana sai a mu an jima da yamma domin jin mu dauke zuwa dan shirye-shiryen amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya Música